فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدأ دين المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya cika mana burinmu wanda shi ne wayar da kan al'ummar musulmi zuwa ga sanin hakikanin addinin musulmi. Cikin littafin Allah, Al-Qur'ani mai girma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da magabata na kwarai cikin wannan addinin tun suka haɗu manzon Allah Allah ya ƙara musu yadda zuwa ga almajiransu, tabi'ansu kenan zuwa ga almajiran waɗannan almajiran almajiran sahabbai har zuwa gare mu muna fata Allah ta'ala ya tabbata da mu akan wannan tabbata to bisa abin da ya gabata wata Ramadan ya riga ya nauta don haka abin da za a tunatar yanzu ya kamata ya haɗa da shi azumin nan ba za a daina ba har a ƙare sannan ya taɓo azurfan da ke da alaƙa da shi musamman yanzu fito mun wajen tsakiya wata ramadan bayan an ƙara jaddada kiran mu zuwa ga tsare azumin da ba shi hakokinsa da hakikanin kulawa da shi a sauran kwanakin da suka rage babu laifi kuma idan an haɗu da sauran abubuwan da musamman kake fuskantar su a goman ƙarshe na shi wata da domin dai fatan a tabo a tabo a haɗa da can duka dai a samu a kai da shi abin da muke fata ke a rayuwar mu ta addini wata ramadan kamar da kowane musulmi sani mutane mai matuƙar albarka da daraja da fa'ida da falala shine shugaban watanni gaba ɗaya wajen falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan mafi sauran watannin daraja a cikinsa aka saukata alkur'ani mai girma wanda babu wani littafi da Allah ta'ala ya taɓa saukarwa tamfar alƙur'ani mai girma aka saukar da shi jumlatan wahidatan min al-lawh al-mahfuz ila as-sama'i dunya a cikin wani dare mai albarka dare mai daraja wanda Allah ya tsanta wannan daren alhairinsa ya fi na watanni dubun da babu shi a cikinsu kamar da yake a farkon wata sura a cikin alkur'ani mai girma inna anzalnahu fi lailatul qadr a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna an zalna mun saukar da shi, hakika mu mun saukar da shi shi ne alkur'ani mai girma a yaushe ita fi lailatul qadr a cikin daren daraja dare mai albarka a wannan daren aka saukar da alkur'ani mai girma Allah ya ci gaba yana cewa lailatul qadri shi wannan dare na daraja daren nan mai karin albarka da falala khairun min alfi shahari ya fi alhairi fiye da watanni dubu watanni dubu ba dare dubu ba watanni dubu kwana talatin talatin ko ishirin tara tara sau dubu idan an tauna daraja da alkhairin da shi nan watannin guda dubu da alkhairin da Allah ya cinkusa ya kakkara ya jimilta a cikin daren nan guda ɗaya na lailatul qadari to na daren lailatul kadar zai rinjaye na wancan watannin duk magana ta girma magana ta kamba zancen Allah ne mahalicci da ɗaukaki shi ne yake tabbatar da kima da falalar wannan dare ashe ko lallai in mutumin kirki in na Allah zai so ya san wannan daren kuma zai so idan akwai wata ibada da aka shar'anta a cikin daren ya samu ya dace da wannan ibadar domin dare dai Allah kan yi baturi idan mutum ya sa'ar ibadar wannan daren kadai da shi ke shi ka kasu kayan ka kaka ya je ya ci gaba da walwalar sa kawai bukata ta fiya duniya da lafiya abin sha'awa da mamaki shi ne wannan daren a cikin wannan watan na Ramadan ne kuma abin mamaki har yau a kowane watan na ramadan din sai an samu wannan daren ya wuce a lokaci guda ko mafi karfin zato da mafi karfin tunani wannan daren yana cikin goman karshen da muke da din saboda haka kaga akwai bukatar a ƙara wa musulmi ni da ɗamara da malamai Allah ya saka musu alkhairi wanda na tabbatar ko ruwa ne ba zan yi kafara ba in karatowar azumin ramadan da iyakar abin da za su suna kwaɗaiti da ku su da muku kaini su da muku kamara domin shirya shigowa wannan wata mai daraja a dunkule sun yi iyakar kokarin kuma suna nan ba su kare ba za ka ji abu abubuwobi a mimbarorin malamai masu jagorancin sallar juma'a za ka ji a bakunan malamai masu wa liman sharar fage kafin yanzu abu da ake cikin hudu ba za ka ji a yi na wa'azi daban malaman islamiyu a makarantu musamman makarantun mata da jauran abubuwa na yara ma duka maza da mata kowa yana iya kar abin da zai yi idan kuɗin duk al'ummar musulmi su yi shirin shigowa wannan wata tare da abin da ake so a tare da ikhlasi da kyakkyawan niyya da cikakken imanin yadda da duk albishirin da aka yi wa musulmi za su samu a wannan watan an faɗaitar da mu an zaburar da mu da mu yi kusa mu shigo wannan lokaci da haka kuma ake ƙara faɗaitar da mu da jawa mu sauran ibadojin da suka rage wanda ake so a gabatar da su a cikin wata ramadan musamman a goma ƙarshe kuma a ƙara kwammata a ƙara ɗamara a shirya musu kuma a tare su da kyakkyawar tarba hannu biyu a riƙi ilimin muka da ibadoji da zikirori da abubuwan da ke kusantar da bawa ga Allah da aka tare da a wannan lokaci to a rike su da matuƙar mahimmanci da kuma kyakkyawar kula wannan dare mai albarka Allah ya ci gaba da yin bayani game da shi ce tanazzalul mala'ika ruhu fiha saboda kima da falalar wannan daren na laifukan mala'iku gaba ɗaya suka rika saukowa suna citowa wannan duniyar tamu yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara kuma ya umarce su ba su mala'ikun ba da su, shi ne mala'ika jibril shi da kansu da girman kujerarsa da komai suna cikin mala'ikun da suka sauko su ma a ci wannan gagarumar kasuwa mai alkhairi mai riba wanda babu faduwa a cikinsa kadaran ne da kadari a cikin moriyar da su gaba suna yin wannan da yake rabbi ubangijinsu ne ba su dama ubangijinsu ne ya tsara haka ta gudana ubangiji ne ya yi izini ya tsara hakan ta gudana izini a nan wurin izini ne kauni ba izini ne shari'i ba don su mala'iku ba a alice su kan su aiki a rubuta musu lada ba kayan aikin ubangiji ne ya halitta su ba da shi kan cikar mulki irin nasa ba dan ya na masu aljanna in sun koma ya ba su ko kuma wanda zai saba a cikin su a sarki ta ba gaba ɗaya ma su ba sa safan Allah gaba ɗaya suna ka wuce da aljanna da aka tanada an tanada ne dan mutum da aljan an tanadi aljanna dan masu takawa cikin mutane da aljanu an tanadi wuta dan masu kafirci da mutunci cikin mutane da aljanu Allah ta'ala ka sa mu cikin wa'anda kai ba ka za ka shiga da su aljanna da balalar da jin kanka Allah ya ce haka kuke ta sauka su mala'ikun bisa abin da ya tsara musu bisa layin da ya shata musu haka za su dinga sauka ya ce salamun jiya daren har wa yau aminci ne kwanciyar hankali ne kyakkyawan yanayi ne kyautatuwar rayuwa ce kyautatuwar tunani ne zama lafiya ne a walwala hatta mabulayin fadr a rubutu wa alfijiri gaba ɗayan daren aminci ne da Allah subhanahu A ta'ala da a baya lalle ko wannan dare ba so musamman dare ne farkon wannan al'ummar da daren abu ɗaya ana iya gane shi har aka waye gari a wani dare manzon Allah ya fito dan ya nuna ma al'ummar sa ga daren lailatul qadr ya bayyana ga yadda za ku gane ko da bana sai aka yi rashin ala amrin kad qudur al'amarin da haka dama Allah ta'ala ya riga ya kanta kuma Allah na fitowa ya tattau an su daga cikin sahabban su suna tsafani tsakaninsu, suna ta sowa suna yaya suna maida ma juna maganganu maka marasa daɗi kawtasan lafuzza kuma kuma ka bayan adamu ne kuma ba Asumai ba ne a iya samun ajizanci da kasawa gurinsu a mu'amalance manala su suna mai nuna damuwar sa kwarai yake kun gana fito in nuna maku ɗan ne da kadare a fa diyar wannan hayaniya da kuke yi Da sanadiyar wannan sabani da kuke yi wannan na mai da wannan wannan na mai da wannan magana mara gani an sa ya daren yanzu sai dai wanda yake son ya lalibe a duhu ya kirgado to ya kirgadan watan kadaran a cikin goman karshe na ramadan ko musamman a dare rai na mara misali daren shirin da ɗai daren shirin da uku daren shirin da biyar daren shirin da bakwai daren shirin da tara a wa'annan dare rai guda biyar nan ne zato ya fi ƙarfi cewa a tsayensu ne wannan daren yake wucewa ko wanda wannan dare ya same shi yana ibada Allah a kasa kayan da saka a kasa ta gajiya addu'a su an karɓa ibada ta ta yi sama sai samu abuwa daga ubangiji su samu ta. Allah ta ala shi mai samun dace shi sa a wa'annan dare musamman ake son musulmi ya rage bacci ya rage kwana ya ƙara ɗamara ki tanaji tsira ta raya dare ya yi iyakar ƙoƙarinsa in kwana yarin ya ke ɗan rurrufa to ya tashi su gaba da bautar Allah yi karatun Qur'ani ne wataƙila sallolin na ne don kila an ka ta kama kana kwance ko kana zaune kana a bakaru kila in ka ta ka kabbara sallan nafila sai zama kamar ka da jiki sai mutum ka zaɓar kai sai karfin ka da kularin ka sai ya dawo sai a nauta a ci gaba da bautar Allah kila isi jama'i za ka yi ta yi kila tuba za ka yi ta yi da ubangijin ka subhanahu wa ta'ala wataƙila za ka yi Allah babban Allah ba za ka yi ta maka salati har ba adadi wataƙila tasbihi za ka yi ta ma ubangiji subhanahu wa ta'ala da sauran dai abubuwa waɗanda shari'a ta tsara cikin sun hada da addu'o'i kamar hadisin na da Aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa cikin addu'o'in manzon Allah kira da abin da Allah tabbata a gare shi da ya kaji akwai Allahumma innaka abuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni ya ubangiji hakika kai mai yafiya ne innaka abu sannan kuma tuhibbu al-afwa kana son yafiya to ni da haka ya ubangiji bari yi tawassuli da waɗannan sufofin da haka in roƙe ka abuwa ya ubangiji ka yafe mani ka yi mani afuwa ka rangwanta mani ina cin addu'o'in da manzo Allah sallama ya kwaɗaitar musulmi ya dage ya yi su a wannan dare namiji da mace kowa ya iya ta kokarinsa idan goma karshe ta shiga manzo Allah sallama lallai yakan rage bacci kuma yana tashin iyalansa a yi ɗamara kowa a jajirce ya nisanci gadonsa na kwanciya ko shi gadonsa na kwanciya a wasanzu zuban hakikanin hukunta manzon Allah din nan allazi ka kufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wanda an gafata min zunubin sa wanda ya gabata in ma yayi da wanda ma ta iwa nan gaba yi to kafin ma yin an riga an gafarta laifin don haka koda ya yi kuskuren ba zai samu wurin zama ba gafara ta riga shi amma tare da haka yake jajircewa yake miƙe kafa yake kamara yake dagewa iyakar dagewa don ya zaburar da al'ummarsa su yi kokari su ci moriyar waɗannan lokuta masu tsada kan su kare su wuce ba su gajiyar su ba. Ba ba ina wannan lokaci ne lokacin ga na ƙarshe duba yanzu yadda ake wajen mutuwa ya ban tsoro a kwanta da mutum ba a tashi da shi ba ko ya fita a wai tafiya mai nisa kila ya dan fita bayan gari ne sai a dawo da shi wani abu dai kayi nan haka mai ban tsoro a ranar ana cikin aleru nan anguwanmu an raka wasu matasa ɗaya ne cikin su ya jinya kawai amma sauran ya yi ya hau bishiyar mangoro ya faɗo tsarai shi kenan an gama mata matashi na ƙananan shekaru ɗaya kuma an duba ba a ganshi ba wani sun ɗazu da ya fita yana yi ƙarshe dai sai aka sami shi a rijiya ya fada ya kuma shi ma matashi haiwa wannan shi ne lokacin ka na ƙarshe don haka kai amfani da damarsa ka zaɓura ka tsaya tsayi irin na mai daka ka yi kamar kana yi iyakar ko ƙoƙarinka don ba a tilasta maka ba kai ka tattafi ƙarfinka abinda za ka iya na damarka kuma idan wani na da karkashi yana da sanyin kasa a jiki na da jini a jika wani shekaru sun nisa idan wani yana da lafiya wani baya da lafiya idan wata lafiya da lokacin cikin sarki za ta yi wannan ibadar wata tana cikin kaina ko cikin nakuda ko wani amma kamcin haka amma dai ai azkaru babu don su da wata nakuda ko haila haka abin da ya sa azkaru a dage iyakar dagewa lokaci ne mai tsada kuma a tashi a nemi wato falala ta ubangiji subhanahu ala domin lokacin da ne a tashi a nemi kafar ubangiji domin lokacin kafara ne a tashi a nemi rahamar ubangiji domin lokacin rahamar ne a tashi a nemi yantuwa daga wuta da sauran fushin Allah a wannan lokaci domin lokacin samun yanci ne ya tabbata a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi idan ramadan ya kama tun daga daren farko har daren ƙarshe akwai bayan Allah da suke samun yanci daga Allah ya yanta su daga shiga wuta kafin sun zo wannan lokacin ba da sun mutu kafin wannan lokacin mutu za su shiga amma sanadiyar Allah ta'ala ya ja rayuwar ta shi wasu wasu amalan sun suka yi sa'a sai zama cikin waɗanda aka yi lissin yantattu ba za su yi da wuta ba lokaci ne mai daraja yi mu lokaci ne don suka tsada rayuwa ce mai matuƙar wato ainihin falala da darajar da ba ka iya sumanta da zai iya abin da ka iya tuno don haka mu yaki don haka mu himmatu hadisai da ma'aikata sallallahu sun wasallam da yawan gaske waɗanda za mu ɗan abin da ya sauƙaƙa haka domin mu ƙara jin abin da ya sauƙaƙa dai mu ƙara himma mu ƙara kwazo hadisin da ke gabana a nan kurkusa hadisi ne na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda an sha jin a bakunan malama hadisi ne kudisi ma'ana maganar Allah ce wadda manzon Allah ta alaihi ya same ta ba ta hanyar Jibrilu ba alaihi salatu wasalam wannan a wajen ruwaya kuma da al-Imam al-Bukhari da al Muslim sun rawaito wannan hadisin da sauran wa'ansu malaman riwaya Inda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ke cewa qala Allahu azza wa jalla kullu amalin li adama lahu illa siyam sai Allah madaukin sarki ya ce duk aikin dan na nasa mai sai amma ban da azumi ai inna li wa ana ajri ne ya zimi na wani ni ne zan sakamka game da azumi babban abin da za a fahimta a nan wurin shi ne wani usuluci ne na jawo hankalin bayan Allah su kula da ibada ba abun wasa ba bayan dukkan mu mun riga mun san cewa Allah ya sanya manzon Allah ya sanya azumi ya zan daga cikin rukunan musulunci kan guda biyar rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci da ka gwabce shi gefe guda ba ka da musulunci ka ce ka dogara da sauran amma shi ba ka yarda da shi ba kwata-kwata ba a yanshi musuluncin ka ba kila sai ka haɗa biyar ko da ko larurar rayuwa za ta kai ka yadda ba ka iya azumi amma dole ka yadda da shi na'am wataƙila ko da ka tsinci kanka yanayin yadda ba ka iya azumi akwai abin da aka shar'anta maka ya wakilta azumi ila tsufa ya kan maka yadda tabbas za ka iya azumi ba sai ka sun yawa kila ga kadan wajen tamanin ko sama da haka wataƙila kuma yanayin rayuwar kila akwai ɗan suru da ake da ana kare obansu أكن هكا في شرعة في مكة وكتية سوا أمر أن أزم كان قوة لنا إياه وعلى الذين يطيقون في دية وعلى الذين يطيقونه في دية طعام تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير Kafirai shekaru sun jaya ba za a yi azumin da aka ce a madadin kowane yini da baka ɗau azumin ba ka ba da mudu guda ga mabukata. Ɗaya daga cikin kafin manzo Allah wanda Allah ya gara yi ya tsawo ana san Malik, Rasulullahu ta'ala anhu Allah ya azurta shi da duniya ya azurta shi da arziki sannan ya ja rayuwar shi kai tsayi har ya kai lokacin da ba ya sun ramadan idan ya shigo shi kenan zai ci gaba da cin abincinsa sai ramadan ya kare gaba ɗaya sai ya tara talakawa mutum talatin ya masu abinci ya ba su a lokaci guda ya gama azumin na ramadan a rana ɗaya kuma shari'a ta yi izini idan kuma ka ɗauki tafarkin kullum ka ba da mu to da kai ita zama kullum ana aikin tare da kai in su sun ɗauki azumi saboda suna da iko kai ko ka ciyar da talaka saboda ba ka da iko yin azumi Allah ta ya samu da su innahu wa ana ajazi bihi wa qawmu junna Allah ya ce azumi garkuwa ne azumi kariya ne azumi katangar karfe ne da zai tsare ka daga wutar jahannama ya tsare ka daga azabar Allah ya tsare ka daga wujin Allah ya tsare ka daga dukkan abin da zaka da na sani akan sa ranar tashin alkiyama wata ruwa ma haina cewa kajun nati a hadikum bil kitab ko bil kitab kamar yadda ɗayan ku idan zai shiga fagen daga sai duk abin da zai na kariyar jikinsa game da hadarin harbi ko wani makamancin haka ya sa bulletproof na riga in mota ce zai hau ita ma iyakar dai abin da zai iya yi a zamanin yaki irin da kuma za a rike kwalkwali kai dan an harbo maka kofi ko an harbo maka da mashi ka kara wannan sai wannan mashin makamun ya tsaya kan wannan makamun ya zo cikin ka to yadda ka ga waɗannan makarai suna tsare mai su daga hadarin harbi ko tsautsayi to haka azumi ke kare mai shi daga hadarin azabar Allah ko gushin Allah Allah shi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bai da kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfu wala yasab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul istiqa'i dan kuma in dubi ne aka tunatar da wanda ake so tun mai azumi ne kan idan mutum na azumi ranar azumin mai azumi to bala ya rubu kare farfafa shi ne dukkan wani yanayi da kan motsa sha'awar ta namiji ta jinsi ko ya mace ta nau'in magana ne ko nau'in kalle-kalle musamman matasa cikin da wayoyi irin na zamani waɗannan masu adan nan suna kalle-kalle suna gane-gane suna ciye-ciye idan mutum ya yi wasa nan zai ta kallo wani azumi Allah ala ya ce mu sannan wala ya ba zai uhu ko tsowa ba sai azumi baya hayaniya baya tsowa baya ɗaga murya yana iwace wacce ashe kenan mai azumi na tsakke ne mai azumi mai kamun kai ne cikin mutunci sannan mai azumi baya zaki ba ma ya zaki ba Allah ya ce in wani ya zage ka kai kana azumi ya ɓace ka ba ba ɓaci za ka yi ko wani ya ja ka da faɗa na ku tashin hankali da shi shi an bai da gaskiya ya ja ka da faɗa to ba biye mai za ka yi mana ba kawai ka buɗe baki ka ce ni mai azumi ne shi nan mai azumi baya bacin kowa mai azumi baya faɗa da kowa idan mai azumi mai haƙuri ne mai azumi mai kamun kai ne mai azumi mai tija ne in mutum yana azumi ka same shi yana tuma yana faɗuwa yana maganganu yana harba kafa yana dariya kalkal wannan ba azumi yana wahalar da kansa domin bai sifanci da sifar mai azumi ba dole azumi sai ya sa maka kamun kai ya sa maka mutunci ya sa maka wato ainihin natsuwa da daidaituwa domin azumi an shar'anta shi ne farkon da ƙarshensa duka don ya da da takawa a cikin zuciya ayar farko da ta fara magana akan azumi ta ce da Allah mun tattakuna ayar ƙarshe da ta je can ƙarshe ta ce كذلك Ya الله آياته للناس لعلهم يتقون هذا كل أذني يتقوى لتيشي يتقوى sauran abin da ke tsaka tsaki hukunce hukuncen azumi da kuma addu'a kuma addu'a tana da matukar alaƙa game da azumi dan kuma musulmi mu dage da du'a mu kanan kan mu daidai kuma muna buƙatar addu'a sannan kuma maƙotan na buƙatar addu'a kasar mu na buƙatar addu'a ba haka ne ko ba haka bane ba na buƙatar addu'a ko ma da kowa ma da buƙata kasar mu da garin mu da yankin mu na buƙatar addu'a ko ma mu buƙatar addu'a to ga lokacin karɓar addu'a ka tsarkake niyyar ka guda mun ji ne ka kasance tare da Allah a lokacin da kake addu'a domin ayoyin da suka zo bayani kan azumi kamar da bayani ya gabata an aka an wani sashe na hukunce hukuncen azumi da yadda yake da ka'idojinsa sai aka dakata da bayanin da aka shiga da zuwa wai za ka alaka ibadi an yi tsawon ya ka alaka ibadi an yi wa أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا halin shahid kenan wani ya nuna matsayin azumi an ka so yan su sannan aka dakatar ba an kai kace ba aka shigo da addu'a aka mu akan aka ja kowan mu kusa kowane ɗaya namiji ko mace aka aka buɗe mai kofa kai tsaye daga gare shi zuwa ga ubangiji ya addu'a Allah ta'ala zai amsa wanda za su alaka ibadi ta a watan ko ka zama wannan kai ne da'i ne Allah ta ne maka albishka za a yi addu'a kuma yaushe ne an za idan da an ai sai sai abin zama umarni kalliyar da jibuli wali ukini su nemi an tsawa ta kuma su yadda da ni su gaggada ni kawai haka ga fili ka mai doki ana gama wani sai aka ci gaba da bayanin hannu illa zuwa ƙarshe abuwan na ga lokaci na tafiya ne wannan hadisi kamar da yan uwa suka sani hadisi ne dogo amma dai ilimin muka cike shi bai kamata muna nisa da su ba idan za a tuna da mu su kowane lokaci ma to zuciyar muna na bukatar haka annabi sun sanar wasallam yake cewa zai nafsu muhammadin biyadi لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بكرمه Ake cewa na rantse da wanda ran Muhammad ke hannunsa Allah kenan bashin bakin mai azumi kowa don bakin mai azumi zama al'ada ce ta baki idan ba a yawan shiga da fita a cikin za ka jina fita wani wato yanayi aka mara ɗan daɗin ji ba ka ne zai da daɗin ji ko daɗin tsankana a gurin Allah wannan bashi bashi ya fi turaren almiski kan shi a gurin Allah a sai ba da kake da ita mai wannan matsayin ba sannan kuma ya ce mai azumi yana da farin ciki guda biyu ɗaya zan riga mutum mai azumi ya san shi komai kankantar abin da Allah ya mallaka maka da za ka yi buɗin baki idan ka zo da buɗin maki kana barin su kuma bai duka irin wani yanayi wani daɗin yanayi aka dai wani al'amari dai aka alhamdulillah masha Allah da rana can ta faɗi masha Allah ka shi ka ji wannan farin ciki to na farko ke na biyun shi ne sa'ad da bawa zai haɗu da ubangiji a lokacin bawa zai farin ciki da azumin ashe na kuma da abin ashe dai ba shakka za ta kuma yi ashe Allah ya yi mun wa faɗa ya min ina, ya min ni'ima da na yi azumi da na kuskur ban yi azumi ba yau da na gane kure na Allah shi ce mu wannan hadisi ne muka rukun alai yana da ruwayoyi da dama akwai wata ruwayar da shi al-Imam Bukhari yake cewa ya turku da'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli as-siyam li wa ana ajli bihi والحفلة في أمثاله Allah yake cewa shi azumi shi ne zai sa ba wannan nawa ya bar abincin ba ya bar abincin ba ya bar shawar ba kila ta jinsi mata da miji ana shawar juna dole a kula a kau da kai kan ne dan ana azumi sauran abubuwan sha'awa kila ta bangaren ci dan abubuwan marmari haka da mutum zai karo da su haka yana son su amma ya kalla ya ko da kai me yasa saboda yana azumi Allah ya ce duk mai azumi ya bar wa'annan abubuwan ne domin ni in ajali ya girma biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kara cewa asiyamu li da aka azumi na wani? wa ana ajali bihi da haka ni ne zan kan kawo mai azumi da kaina alhasanu fi amfani amsalha kuma kowane kyakkyawa zan ninka a karan farko ninki goma na tashi ba da lada ba ka azumin yau ba a ka ladan azumi goma ne idan ka shi lafiya haka nan idan wata lura da ba daga gare ka ba ta taso ko ta bata ma azumin kamar mace mai haila da waye gari kawai sai haila ta gaba haka tsamin ya baci da waye gari kawai wato a jinin abiki ko haihuwa ta zo mata haka wannan azumin ya baci ba da kanta ta kalla wannan azumin ba yadda za ka rama shi nan gaba amma za a ba ta ladan wannan da ruba da kanta da kare shi Allah ta Allah shi shi wata ruwa ita musulun da ya dangane da wannan hadisin kullu amalan kullu adama yuba abu al-hasan bi ashri amsalia ila sab'i mi'ati dhaifin qala Allah ta'ala illa as-sawma fa innahu li yu'an 'ajibihi يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولغلوه فم الصائم أطيب عند الله كريه المسك wannan ruwa tana cewa dukkan aikin ɗan adam nasa ne za a nan shafi kowace ɗaya ne za a ba shi lada goma daga nan zuwa ninki ɗari bakwai tana ta ce ban da azumi shi wannan nawa ne amma zan bayyana muku na dinsu yanzu cikin sauran ayyuka ba an ce za a tsaye a mai da goma daga nan zuwa ɗari bakwai amma da aka zo kan azumi sai Allah ya a wannan nawa ne kenan yanzu zuɓaɓɓen yaro za a mai azumi Allah kaɗai sun ya karta Allah ka rubuta musu bayan ka masu azumi Allah ka sa mu azumin nan don Allah don kaya Allah sannan shi ma ya maimaita kamar da wannan ruwa ta zo mai azumi yana da farin ciki biyu a rayuwa ta yi lokacin buɗe baki da lokacin faruwa da ubangiji na kuma bakin bakin mai azumi ya fi turaren fuski kanshi a wajen Allah subhanahu dan uwa da za mu ci gaba da bayani akan azumin nan to lokaci ba zai dauke mu ba sai dai kamar da na faɗa da farko Allah ya sa malamai da alkhairi mun tabbatar da sun iyakar abin da suke iyawa kuma sun sauke nauyin da aka su abin da ya rage namu da ake wa bayanan ɗauka mu ci gaba da aiki. A cikin azumi akan yi salatu tarawih kamar da kowa ya sani sallah asham. Ka wani sai sai so kam dan zai ji akwai gajiya akwai kasala musamman kila an sha rana an zo kuma an sha ruwa jiki ya mutu kasala ta zo amma dai daure lokaci ne da kai duka duka tsawon wata ɗaya ne kisa shi ba ubangiji zai wajabta mana azumi sai nuna mana kwanakin kaɗan ne ce ya hallabi na amanu kutiba alaykum أيها الذين آمنوا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم أياما معدودات الحمد لله كما محل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ayyaman ma'adudat kwanaki ne abin kitawa kwanaki ne girgaggu kaga dan a nuna maka lokacin da mai yawa ba a kwanan shekara muna da kwana ɗari uku da sittin ko da hamsin da biyar ko da sittin da biyar a shamsiyya da sauransu ko wannan dai tsakanin ba su ne kwanakin shekara ba to aka ware kwana ishirin da tara kadai aka ce kakkace abinci da rana kala an ja kula masa haka in ka bi dukkan ibadar Allah za a ganta sauƙin aka zamar maka in sallah biyar da muke a kullum kai da farkon farlantawa hamsin aka karanta mu da an mu da hamsin muna iyawa za mu iyawa yanzu ma da biyar din ya ake fama da mutane kishi ɗaya zo ya ta kudu barkariya ya yi ta kashe maka zuyawu ya ja maka lokaci sai ma baka samu ba yanzu ma wannan masallacin ma sun yi ka bari a kowane masallacin su da ka za su ثم مثلاً يا زوج سايت باكو تجاور أي كان فان أقول لو كنت جينا نيلوا لكن ما بكتام وما أكنا تقول لي كان كان أدري كذي كا أرانا جبا أي كذي كوي كوي مسلم سير أو كذي كذي وين يتم زي كام هو مسلم سير أو كذي كذي يا جن كان تكين يا من كان تكين يا شريري كان تكين أركي وين تينا تو تعمك نيل وأنا كنت باكو تجاور Allah da ya ɗebe ma ɗan albarka shi da mace makane suna nan masu miyagun shawaru masu dakile mutane game da ayyuka na alkhairi Allah ya mana magani Ɗaran ma'ana tsirrai na watan Ramadan suna buƙatar a raya su gurgudan hali da ibada. Sallar da muke ta tarawih bayan kowace sallar isha'i kamar yadda galibi haka ake yi. an gane ko a daure a yi ta a daure a kare ta kuma rika yi yadda za ta sa mutane nishaɗi da addinin nan kullum ƙara koyon ka muke muna ƙara ilmantuwa da shi kama da ake rawar ciki ba ka bai take taimakawa masu tarawih ba ita ma da za a rika ɗan ayoyin yadda za a rika tunanin ma'anar haka الحمد لله رب العالمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرأيت الذي يكذب بالدين إلى ماذا لمن رد ورزقا هذا وانا سجني sai sun ga sallar ta ƙara samun nishaɗi sannan idan aka kamar ka a hudu dan dan tsaya dan ta haka amma kina kan tattauna a malama ya ai ko na gane a kasuwa na eh farin ai a dan wato a dan sarara hakan ya kuma ta to mu tashi mu shiga sai a dan tashi a dan ƙara cikin nishaɗi sai ga abin ya fi tafiya na jin magabata haka suke kuma galibi ba wani lokaci mu ba shi radan ba sallar isha akwai kashe ciki kamar da bayani ya gabata shi sa asalin shar'an da tarawih ba mu ba shi radan ba sallar isha ke ana zuwa ne a isha'i kamar al'adar da aka saba yau da kullum kowa ya koma gida ya dan kara hutawa zuwa can sai a fito wani yanki sai sai a zo a yi ta jiki ya dawo karfinsa ya dawo nishaɗinsa ya dawo kuma lokacin zafin gari ma ya rabu sai a ƙara samun nishaɗi amma ba wannan kuma sai an tsaya an koya kila shi ne na san masallaci na sama da shekara goma sha biyar haka muke sama da shekara goma sha biyar kai a garin da an yi isha'i kowa zai yi kowa ba ya sani kawai sai kamar sha ɗaya na dare sai kuma gado an dawo kuma an kama kan wace lallai su canza ba na dai gaya asalin dai abin gane da yi amma ku yi dai yadda zai samu muku nishaɗi kar a gundular da mutane kar a sa yadda mutane za su kusa sai su ka gujewa amma inda ɗan nishaɗi ana ɗan hutawa haka sai a gama cikin sauki wata ran idan alamtara kai faɗa littafin ke karantawa wata ran da kanku za ku rinka ba da shawara ai malayin a karanta wasu ma'aikatan saboda ana jan bakin yadda kuma kuna kokarin jin ma'anar ayoyin wannan yakan sa nishadi wajen sallah Allahu alam wannan dai wani abu ne kawai aka dan shigo da shi haka ah, waiwaye ne haka a dan tafiya amma dai ana so za ku da da cewa ba bayan isha'i ne annabi ya sunnanta salolin tarawih ba ko bayan isha'i ne da ba ni isha'i ina yana abin bai koyi ga kowa ba ya aka za mu gane abin ya koyi ga kowa lokacin khalifancin sai na abubakar akwai wata turiyar salatin tarawihu a wani lokaci ba kama an barka da yau mai kokari tun da dai annabi ya sunanta mai kokari je lokacin sai na umar ne ya farfado da abin ya ƙara bashi kulawa ya ƙara bashi muhimmanci har yana limani mai jan mutane a tarawu shi shi ma bayan isha'i ne da daddare ne bayan talaterin dare ya tafiya irin kan umar ɗan kasabi a matsayin shugaba khalifan manzana su salama yakan fito da daddare ya rika zagaya garin madina yana laikawa yana hankawa, yana sauraron me mutane ke faɗa kuma yana neman bayanan da idan Allah ya kai mu juma'an akwai bukatar a dora su a dare a fasikin da mutane ko a ja hankalinsu ya san irin wa'annan bayanan haka har ka wata tawa shi masallaci ya zo ya tunda masallaci masha Allah mutane ga nan kududu da yawa suna yin tarawih amma kowa yana yi dan a shinkan wannan daban wannan daban wannan daban. Masan biya ya yi halin da ya ga inda mutane har za su rika haduwa haka da yawa sai a sun ayyuka kawai a matsayin hakikalin yadda annabi ya karanta da ita ita maza Allah ma ya fara ta ba wai abin nan ibtida'an a sana ba haka shi ma ɗin yana zuwa ne na bilbilin dare kuma ya dadda wani sahabbai kila kowa na iya kan kokarinsa to wannan karan kusan karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da ta ƙarshe a duniya wasu suna nan suna iya ka kokarin a masallacin kowa na abin da zan iya shi a zaman zala ya fito daga zuwa kauce bai kowa kowa zai kafa su kuma suna da a wannan irin gara fata ai su yau yau wata irin rana ce da ba su da kamata a rayuwar rayuwarsu sun samu gara fata to su tabbara sallar nan bayan manzo Allah wannan ita ce farkon sunnatuwar salatu tarawih sallar asham shikenan aka watsa yi Allah da bai ce musu komai ba su ko farin ciki yasa da suka koma gidaje suka ci gaba da fada ka ya mutu wallahi malam wata irin nasara da muka samu wani ne ya faru ne inda kai ne yanzu tunanin an baka mota ne me wani irin murna kuke me kuka samu ne haka ai wallahi malam muna masallaci muna iya ka kokarin ko sai mu zama manzo ya fito ko sai kafara sallar nafila kan kuma sai muka fara maka bishi kai wani da Allah ba ai haka ka ga mu kowa ni a to sai masallaci ya fi farko fito aka kafara aka masallaci kusan cike aka yi wannan shi ma ne da fili ya ce gashi gashi ba washe gari aka sake to nan ne sai manzon Allah da yake fitowa suka yi jira suka yi jira aka gangwa da ido aka yi sai ga aka kama ma'ana shi sannan kuma kaga an samu damuwa shekaran jiya da jiya farin ciki yau kuma nufa kara fasa babu ita shi ne ka kowa dai abinda zai iya yi ne aka dage da cikin damuwa da aka haɗu a shekari. kai ka san dole a mamala tambaya al'ada ta je a yi su sahabban mamala komai suka gani sun ji a yake mala kun gane abin ba rana kaza ka fito mun samu kara fata ka fito fitowa dare da mun samu kara fata dare na uku masallaci ya cika makil kuma mu ka ba yace ina jin tsoron kar a farlanta muku ita kuma na kuma ilmu ne na ƙwarƙwarar لقد جاءكم رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو

yanzu watakila abu ya fito fili kamar da dama dai a filin yake cewa ba nan take daga kan makallar isha yake amma ba kuma iya sani na malamin da ya taɓa ba da fatawa cewa in an yi nan take kan da ba ba wace da lokaci ne mai yalwa abin da yake na farilla zai shine sallar isha'in kuma kai inda sarari ka tsaya ya da kai akwai uzuri bismillah an jima da daddaren ka tashi kake abinka daga a nawa za ka yi shi ma nan ma'alli ne na kila tsakanin malamai da tsara mu gudun zili ilimi sai na adadin da za ka yi ƙarshe ka yi wuzuri matuƙar kana na bin da wannan nafilan ba za ka sake lokaci ka sake tashi ka ƙara yin wasu nafilan ba to ta ƙarshe ta zama raka'a kai wuzuri kenan ina ba ta fahimta in ko ka san kana da dama kana da rara kan lalan lokaci za ka iya tashi talabijin dare ka ƙara na bilbili to ko da ka man lokacin salatu da rawu da ba ni shayi to kar a yi wuturi da ne ka yi wuturi kamar ka kulle kofar na bilbilin dare kuma na wannan ranar an gane ko ana ka sai ka dakatar da wuturi sai ka abin abinka amma dai akwai kuma kwaɗaitarwa mai ƙarfi a kan an fara da kai a gama da kai kuna ka a dai fili a mai duki Allah ta ala ya kama da shi a hadisan jama ma'ala ya bayyana falalar kiyamun laili yace man fama lailatal qadr imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi wannan falalar raya dare musamman kuma a daren ya zama daren lailatul qadari duk wanda ya raya daren lailatul qadari yana mai imani da Allah da ranar tashin alkiyama yana mai gaskatawa da falalar da aka faɗa a cikin wannan wata wannan dare ya yarda da ita sannan ya yi haka don neman lada wajen ubangiji to duk zubin zunubinsa da ya gabata an gama ta dan kurakurai yan tuba yan abubuwa dai ga suna haka in zaman wannan duk an gafarta masa insha Allah kaga wannan ba ba. mu'ita saboda haka a daji lallai wannan goma ta ƙarshe mai shigowa a ƙara da mara wani ruwaya ta sun cewa a raru ya kuma tattawa a hajji sama yana wakiri faman kana mutaharriya ha falle ta harra hafi sabi'il awaqir na lura mafarkai yanku sun ƙarfafi juna sun dace a kan abu guda duka tunaninku yana kan wato bakwai na ƙarshen watan ramadan bakwai na ƙarshe da zuba mun ce goma na ƙarshe ba akwai goma na ƙarshe akwai kuma bakwai na ƙarshe wato zaton daren da yana ƙara ƙarfi ne a bakwai na ƙarshe shi yasa galibin kasashen larabawa su gaban ma kusan yanke ne a wurin ranar ishirin da bakwai ga watan ramadan wannan daren na ishirin da bakwai da su kawai su a wurin su kawai wannan ne daren lalin da shi ka dole ya je umra sai ga da zaran an yi sabo ashirin aka fi da da zaran an da an raya daren sabo ashirin daren ishirin da bakwai to tun daga lokacin ma washe gari za ga sun dinga baro kasar daga lokacin za ga tunkoso yana raguwa tunkoso yana raguwa an zuwa ranar sallah za a ga mutanen suka ce baki yan kaɗan masu da sun yan yan afirka sai yan kaɗan to a wurin su kawai kasuwar ta riga ta ci ta tashi da gidan ran ishirin da lau amma dai malamai suna cewa an boye daren ne don ƙoƙarin ya ƙaru tun da ya tabbata an ɓoye kuma tabbatar ɓoye wannan daga bakin manzo Allah ba wanda zai zo ya tabbatar maka hakika ya ce kuma ne idan kasancewa lallai ilalla daren nan na ishirin da bakwai ne ka ga ba za ka tsaya daren ishirin da ɗaya ba ishirin da uku ishirin da biyar ishirin da tara ka ka ya asarar dare wajen hudu a takaice saboda zagarka ya karɓa kuku ka gaskata ra'ayin malaman da ke da a la yaro an rufe shi don kokarin da ya kawo sai haka mu kara himma mu kara jajircewa mu kara dagewa mu ƙara sa kwaɗayin wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Ba lokacin ya yi ko ta ganin mu ta takaita a nan watakila ba za a rasa in tambayoyi da kai su za mu yi an saba an samu da kuma za a yi an saba ga malumman kunan Allah ta'ala ya saka da alheri ku girmama su yi biyayya da su wallahi yana cikin saban da bana a kan kankana mana da zamu kawo mu da ake nufar haka ce daga cikin aikin malami idan ya je ya hankalin mutane su yi shugabannin su yi ba mu san ba mu san muna jin yawan safani a kungiyar ku ce su haɗa kansu su yi aiki tare da girmama juna su biyayya waɗannan malaman su ne hakikanin malaman ku ne yanzu ba kwana nawa ne da na koma garin ko wani aka ciya musu nan ba za a ce ko za a ce sau da haka kuɗin ne kuɗin ne ku ne a ku girmama malaman ku gamsu cewa su ne zaɓin da Allah ya muku a matsayin jagororin addini haka ne shugabannin ƙungiya ko kuma shugabannin ƙungiya kuma ga waɗannan su ne abokan al'adar su ku ne alfaharin ku in ba su ba ku ya ba za ku mu kanku shugabanci ba بارك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعليكم السلام. اي والله غريب عن خيري. amma ka tawa da ita ce duka ne abokin Ishirin ne ba goma ko? Ba da to Allah ya karba assalamu alaikum yanzu kuma za mu ran gabatar da tambayoyi wanda Allah ya kaddara amsa kuma yadda Allah ya kaddara amsa dai da ke tambayar suna da yawa ba mai tambaya ta farko bayan sallama yana da malam an ba hawa kowa yi sai annabawa kuma maza ba mata ba aka damar da malam ko yanzu da ya za mu rubuci wannan ayar da ke cikin suratul maryam fa arsalna ila yaruna fasara da Ibrahim ba ma yi kuce ta mafi tsarwa wadda mata sun zuwa ta alin ranar da karanta. amma da ya yi ma'anar da abin da ke fa arsalna ilaiha ruhana da din gaba ɗaya jibril jibril ya bayyana gare ta ya bayyana mata da abin da Allah ya zartar game da ita za a ba ta da kuma ga lokacin nan ta ne mai albarka ta ranar haihuwar rayuwarsa da mutuwarsa kuma manzo ne daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ya mushkila ne fa arsalna a fa auhaina ba wani kici a nan yawa Allah mai tambaya na gaba ya ce malam wai mace mai gidan haila tana tafiya ɗauka alƙur'ani ke za ta iya eh, kuma ga kuma tana ke eh, ke za ta iya ka yi kuskuri ka kaure marar da kyau da kuma kamar ta mai yi larurar tafiya makaranta da larurar daukar ilimi da larurar karatun alƙur'ani masu da suna hada shi ne zai sauƙaƙa mata ya zai ba ta dama da ɗauki mutane da ta ɗauki makaranta da dawo kuma ka ajiye shi ta ba ta shi ne da wata ba. Allah yana cewa Allah ya ba da Eh, jama'a Haruna ya ga ta malaman tafsiri ne ta bani. Kuma da cewa wannan malaman masu mala'ika. kiramin kashi abin nan kiramin barara to wa'annan akwai malaman da suke wannan fassara suka ce su ne mu'akkabun duk an ce layin masu ba shi ne kama to su ne suka fara ɗan shi kan kuma ta a'a al-nahawuna jami'ul muslimi kullu man talaffaza wa hatana ka shahadata yace kai wallahi ranar shi ne to musulmi layin saboda muhakkakun kawai mujarradin islam ya halatta maka ma ba a yi taɓa alƙur'ani masu tsantsani suka a tsantsani suka ce eh to ai mutum sun lokacin zai samu janaba to lokacin zai samu sunan haila to kuma qur'ani littafin da yawa ba girma da kuma kowane eh, littafi don haka a dai ce eh hanyar da musulmi a dungulai mai tsanki ne shi tsanki na ma'ana to mu haɗa da tsanki na hissu kuma sai ba shi da zinaba sai ba ta haila da shauran a fassarorin haka ayar nan muhtamala malaki inda muhtamala ce la ya tasku istilalu ma al in akwai ihtimal ba ta tsaye da mutane akan kalma ko fatawa daya saboda abin da suke da shi duk abin da za a girmama alqur'ani ko a girmama alqur'ani don ba mu da kamshi na daga cikin girmama shi kuma a tabbatar da ana da tsarki lokacin ɗaukar shi amma ƙarfin da ya fi kowanne zama wajibi da ƙarfin zuciya musa ikhlasi muna muna girmama shi a ranmu sannan kuma muna karanta shi don wajibi ne mu karanta shi musa Allah ya umarni a karanta Qur'ani wasu da ma'uni ilaikum min kitabi rabbika la mufassir li kalimatihi halittar da sujudi kada don haka duka wannan bayanai ne wanda malamai sun tsara masu nan da yi a kai su ne yi abin da ke yi a gwargwadon adina. Sai da wannan bayanai su ba bayan zama ya kamar na zo suna cewa imani da samun imani daban aiki daban imanin shi ne ke sa mutum ya aiki kuma idan zai yi aikin to dole aiki ya dace da tsarin gabar imani saka abubuwa ne tabbas a zahirin haka guda biyu amma imani shi ne farko shi ne jagora shi ne jagaba shi wancan muminu ali fir'auna da yake koya imaninsa ƙasa ce ta kafirai kuma kafiran mara tausayi irin na insaniya a ran a kan wanda ya saba musu tabbas A yi imani ka fito a matsayin mai imani a cikin abu ne wanda yake da matuƙar wahala kuraka ya yi imani ya musulunta to amma yana kore wannan imani nasu da ya san zai iya rayuwa cikin su yana musulunta kafirai to yi ko imani kuma ba za a yi hujja da baya aiki ba na imani a lokacin da mun ai yanzu ne ake saukar da wahayi da ya wajen sai da baya aiki da wahayi ya fara sauka sallah ita ce mafi girman aiki a addinin musulunci amma su musa su musa cikin ma ya fara samun wanda suka yi imanin da shi ba su da da suna tare amma aka yi wasu izini duk wanda zai gina gida a cikin gidan ya yi wani wuri da zai ware na sai masallacin da kan abu to a haɗu a yi sallar bayi to magana kamar dai tana da wajeni amma kuma ba abun dogara ba ne idan kana nan kuma ba za ka aiki ba kai sunan ka yi imani kai ba a mun mutane da fir'aunan ba ne ko shi sai mun zamanin a ɗauka na wa wasu ne kuma an riga an tattara wuri tsiri akwai sun kuka kafirci sun kai ka kasa da kuma duniya ba eh, farisa babu duniya ta koma ta musulunci a nan in mun dawo gida shehu usman tambodiyo shi da manya-manyan afirka sun yi jihadin musulunci an tsohon kowace wato dakala ta firka da al'ada da gargajiya da jahiliya an shi da musulunci ba ka ce mana za ka yi imani ba za ka yi aiki kariya ne Saka in dai kayi imanin da muzan kana yi, in kai musulmi ne ana kiran sallah muzan ka musallaci. Yawwa, annabi ya ce cewa duk da malamai na kan wani korafi a kan imanin musulmi. Amma dai ana cewa wani ga yana da zuntar musulunci ku shaide shi da imani. Kuma haka ba, to tun da haka ne ba za ka fage mana kai mu ba ne ba, a ce an ga wata ka ɗauka azumin cikin da daga dama ka ɗauka ba musulmi ne gaskiya a duniya sai kai wannan ba suka imani ba a kira sallah ba mu ganka ka zo ba ba suka imani ba a ba da sarara an ga watan ajiye azumin ramadan washe gari tun mumine suna furna suna annashuwa ranar idi ta zo su ta bayan gari da idi kai ba a ganka cikin lokacin mutane Allah ya rayuwa wanda yake tambaya na gaba bayan ya sallama ya zuba jiran larabci yake ya mu amin uridu an as'aluka su'alan wahid hukumu imra'atin lati tasku sayyi'a bi ghairi diyari wa la yajari yakashifu badalha fi kulli yawmin yubdifu eh to ko yakashifu badalha to yakashifu badalha to yakashifu badalha kulli yawmin yubdifu wallahu a'lam idan kana khaliyan da hawa hada la ya da kudu ana ya ahad la ba ka amma ma dama albayt maqbulan ya da الإسلام أن تتحجب بإيجاد لا بد لها من ذلك sai bai da malam ni ya tafi yana ciki al'ada to malam zai iya lissafa wannan jini cikin to alhamdulillah da ya ya mun sosai domin yanzu ma tana tambaya ne shi fakin ya tabbata ko bai tabbata ba ba mafi dacewa ta malamai shi ne wannan sakin da ya yi an tattake wuri sosai gaskiya manyan malama irin su ibn qayyim da cikin zasu ma'ad ya dauki lokacin gwada shi ba ya da ra'ayi masu ganin cewa sakin ya auku saboda sakin shari'a ne an yi cikin jini a kaza kaza kaza ya yi dogon bayani irin nasu na malamai amma duk zahirin hadisin da shi ya kawo cikin tarihin na ibn umar wanda zai ce matarsa a irin haka din labari ya kawo manzon Allah ya ce murha baliraji'a murhu baliraji'a sai ka ce ya mai ya ce baliraji'a nuru ka umarce shi baliraji'a ya mai da jami'in tafiya. Sura ta tafiya ta fata, yanzu ta kai ta wannan jinin za ta irga cikin jininta shi ma dai nan mahallin islam akwai masu ganin daga cikin malamai za ta yi yadda wannan jini mai zanta in ya kare sai zarki ya jira jini na biyu ya kare sai zarki ya jira jini na uku yana karewa shi kenan ya halatta zama kuma ni na fi goyon bayan masu wannan fahimta da cikin malama Allah ta ya sa saboda wannan jinin rage masa wanda samu sanyi a cikinsa idan ya kai ɗari zai ce ta samu jini ɗaya An wani ya zo yana ƙara ya ce ta samu jini biyu an wani ya zo yana ƙara ya ta samu jini biyu Allah ya sa baya sama ba kace malam idan mutum ya zama ba yadda da yan uwa ba shi gabanci ko gidanci Ina a ba gaskiya ba limanci bai da alaƙa da yan mumu yana da alaƙa ne da cincinka ya iya karatun alƙur'ani kuma farko da ake so a nema kenan ga liman kamar da kuma farko da ake so a nema ga ladan a cikin sauki an gane ku wannan lokaci sauki suka ladan kai wanda ake so ladan ya samu to shi ko liman shi ta farko shi ne alƙur'ani iya kira a yi kuma akwai hadda shi ko ba hadda iya dai kira a yi da nasa a tsara ko kuma ita ba sai na dan yi ba dan wane ne na aka yi shekarar da ta Kunaka daga nan idan an samu Qur'ani na minti a samu sunna samu ya san hadisan masara da sunna a samu cikin da kawo kusurkutan musulunci shi ne fiye. An gane shi ne ake kira fiye. Bayan da wasu ke ɗauka Qur'ani hadisi shi suke wani abu ne mai zaman kanshi kuma. Fiye fahimtar Al-Qur'ani da hadisi. inda sakon da ke cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah yadda za a aikata kaza da Qur'ani yadda a aikata ko hadisi da yadda za a yi a aikatan aikin rubutu zai zama ya san wannan daga nan duk abin da zai biyo baya kwalliya ne kama a ce shekaru ana san shekaru da limanci amma shi ma kun ga idan gwamnati ke tafiyar da addini yadda ta ga ta tafiyar da shi faɗa ta daga kuma biya shi ne babu su matasa ne sun sai shekara saba'in daga cikin ma in ba dai Allah ya saka farin jini a kan kujera ba kamar su ke aje su ake zama su zan masu ba da kasawa kawai limanci yana buƙatar kamala da karfi amma kima yana tashi da karfi a kai tashi haka kuma kan za ku zama shi amma dai duka wannan kwalliya ga dai abin da yake mazi dan qur'ani hadisi ilimin addini daga nan an samu wannan a kalli zaki karbuwa cikin jama'a daɗewa a cikin musulunci aka ji za a kalli wannan amma kun har yanzu ba a da dangi ba ba ka dangi ba ta sai wannan tambaya insha Allah da yin amma malamin yi da hukuncin da cikin al tana cikin jina hayar da arabu ajin da ke gani alkur'ani ta kake har yau dai ni wata yadda na ba a can ita nake ganin sai ah, da ko nan ma da muka je warai irin wato abin za a lura larurar ilimi da kokarin kawo kauce majahil wannan ba wajibi ne wajibi haka idan har zai shafi wannan ilimi na ta tana zuwa makaranta wani kila wacce da aka rubuta a ce gasar karatun tsani cikin suna Allah kaga al'adar haka za a ɗiban musu kila ko ayoyi ko kalli a ce shaɗi guda ko an ce lillahi an ba ita sai haila ta zo mata wannan ya sa sai ta zauna gida saboda ta wata ke nisan ta ɗaukar mutakun a wannan halin malamai ne su masu kai fatawar misali amma watakila zamani na canzawa da canzawar fatawa yanayi na canzawa da canzawar fatawa batu na rayuwa kullum canzawa su ke a tafiya irin da mata idan wannan hailar ta sa ba ta wannan shagon ba ranar bayarwa kaga ita za ta yi karantuwa in ba a yi sa'a ba daga nan rauni zai fara shigar ta domin yanzu ƙarar tawarin da sun tsere masa tawara ta samu karkashin da za ta yi kura da cikin masu idan ka sun da suke na in ba a yi sa'a ba a tafiya irin da mata masu son girma da son isa da kasai ta har a karatu da ana tabarin da ba wanda zai iya sa ta samu rashin karatu da ba karatu da ba da ran tawara eh wuta an gire maka tun da hanyar da za a yi a magance wannan hanyar shi ne kamar yadda muka karanto waccan aya da ɗazu da ba za ta yi hujja da ta ba ya man da gurla abin mun ji mu ɗan haruna ne kai su da yawa ne lafazin ma na muɗa harun ai mutumin mahulin ba sarkin mutum ne da shi shi ne da kai ba waɗanda aka tsarkake aka ce ba masu shafar sai waɗanda aka tsarkake kuma haka kana ba ba ilmin mutasakkiru ba. هو متفجر وقهر وقهر اسم المطول an karka shi na wasu malaman suka ce mala'iku ake nufi don su kasa ɗauke su daga kafan Allah ma gaba da. An gane ku? Ga malam da yana ƙara mun ƙwarin gwiwa. Ya ce Ibn Abbas ne ya wannan fasar. Sun ga magana ta girma. Kaga wannan mutasarun mala'iku ne. Sune la ya suna Allah ma amarahum ويفعلون ما يرضى تكون أكثر الأمر الحقيقي إذا كم الأكبر akwai wannan ولا إهتمام dikan na fada ba ta warcewa sai kun zubunta da tsare wurin da shi jini yake wato gida ya zama in ya fita shi a kai shi kan audugar da ta ko tsumbar da ta sa zai shafi ko ina da jikinta ba Kur'ani kuma girman shi da haifarsa da gwamnati yana nan a ranta da ɗauki abin da hannu bibi da ta makaranta a yi karatu ta gama da zuwa ta yi shi da saba a cikin ta girmamawa ni wannan shi ne nake ganin Allah ya mu da kan da malam da adalci ba za a fara miki ko da farko na ta a shigar da mu za ka tsari kai ne kai ne ke ka tsari kai ne insha Allah za ka amsa tambayoyin da Allah ya sa a kare goma sha biyar ne ko ba zuwa sha biyar ne ko ba zuwa sha biyar ne a kuma an da ila kuma shi ne da shi kuma ke shi mutane da kuma gane wurin cewa an samu nasara an samu a wurin da ke fata a wurin wannan الحمد لله Thank you. ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ